ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar litinin watan jumadal ula yana da kwana 23,446 hijiriya kuma yau muna 25 ga watan 11 nuwamba shekara ta 2024 miladiya Allah ya kawo wannan zama na takwas a cikin karatun littafin kitabu tauhid daga sayuhul imam al-bukhari alaihi rahmatullah wanda shine littafi na ƙarshe littafi na casa'in da bakwai Allah ya kaddara a cikin zama takwas mun kai zuwa ƙarshen hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da hudu yanzu za mu tashi hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da afuwan da tamanin da hudu wancan yanzu za mu tashi da tamanin da biyar dubu bakwai da ɗari uku da tamanin da biyar za mu tashi babi na takwas kenan kamar da muka sani kitabun tauhid yana da babuka hamsin da takwas yau za mu shiga babi na takwas saura babuka hamsin kenan a cikin zama takwas yana da hadisai ɗari biyu da arba'in da hudu in ba ku manta ba kamar da buka faɗa a mukaddima hadisin farko ya fara daga hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da ɗaya ya ƙare a hadisi na ƙarshe hadisin kalimatani hajibatani ina hadisi da dubu bakwai da ɗari da sittin da uku shine ƙarshen sahihul bukhari hadisan kalimatani a habibatani ila rahman wanda kaga yanzu kenan mun yi hadisai sittin da shida a cikin zama takwas ai mun yi ma da kyau ina fa hadisi ɗaya da yake kai mu sama da kwana nawa amma Allah ya taimake wata ran mu ɗan ja haka da ɗan gudu muna da rago hadisi ɗari da saba'in da takwas sai a yi haƙuri da yadda ya mutu fahimtar abin da saƙon hadisan ke saƙonnin da hadisan ke ɗauke da su a matakin farko na biyu kuma bayar da amana ta ilimi eh, domin karatun ya zama ya sifantu da wani abu wanda yake na gishirin hadisi ko da ba mu tsawaita ba don ya sha bamban da mujarradin karatun da ya gino akan tarjamar abin da Imam Bukhari ya faɗa za mu haɗa tsakanin fiqhun da kuma ilimin hadisin insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض آه إمام البخاري يتي باب الجزي فيتي abinda ya kunshi sifofin Allah a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wanda kuma na ayati 73 a cikin suratul an'am Allah yace wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhu al haqq وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر abin Abinda aya take nufi shine Allah ya subhanahu wata'ala yake cewa shi Allah shine din nan dai wanda ya halitta sammai da kasai bil haqqi da gaskiya to a ciki akwai tabbatarwa da Allah halitta da kuma wannan ba ba matsala hatta arna ma sun yarda arnan farko ma wa'anda su ne arna na gaske wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda yaqulun Allah to da ka ka yadda cewa Allah ne ya halitta sammai da kasai kadai baya sa mutum ya zama cikakken mumini gaba daya dole sai ya yadda da wasu abubuwa ma'ana ka yadda akwai Allah to ba matsala ka yadda shine ya halittu gaba ɗaya to ba matsala babban matsalar inda aka samu matsala da kafiran farko wanda a kan ne maza Allah ya ta gwagwarmaya da su har suka kore shi daga maka ba a kan wai Allah ne halittu sama ba a su wannan sun yadda. har kiristoci ma an ka tambaye su Allah ne halittu sama duk sun yadda. har masu bautar gunkiya sun san gunkiya ba ya sama ya kasa ba kuma ka je sun faɗa dai to amma can a ƙarƙashin su sun san akwai God the Almighty matsalar shi ne shin to tun da shi yi wannan shi kaɗai ya cancanta a sallamawa ko kuma a iya sallamawa wani bayan shi Su sai suka ga a'a to ai ko da wa'ancan ɗin ba su yi wa'annan ɗin ba ai ƴan gata ne suna Allah yana jin magana su ai ka sai ka ga kuma an sifanta su ba a wani yanayi da yadda ka san kamar tilas suke wa ubangiji ko kuma kamar yadda ka san Allah ya rarraba ayyukan ne ya yi wasu mataimaka wannan ya rike masa ɓangaren kaza wannan ya rike masa ɓangaren kaza to kuma shi a Allah kawai ka yarda shi kaɗai ya komai kuma shi kaɗai za a bautawa sannan kuma ka yarda cewa yana da sunaye da sifofi waɗanda sanin su yana ƙara tabbatar maka da waye shi to a cikin waɗanda suka yi inkarin sifofin Allah akwai jahaniya to su jahaniya sun inkarin kalmar ubangiji sha ubangiji idan zai abu yana yin magana ne ya sa abin ya faru an gane to halittarsa sammai da ƙasai ai ba irin halittar mutum ba ce wanda mutum in zai yi sai ya nemo ingredient sai ya nemo kayan haɗin ya zo ya sa hannu ko ya yi kaza a shi kawai Allah cewa zai yi abu kasance sai abin ya kasance da ka she sake cewa wa yau mai kulu kun fa ya kun duk sanda Allah ya tashi yin abu in ya ce kun kasance fa ya kunu abin sai ya kasance qauluhu al-haqq wannan maganar sa gaskiya ce to shi yasa khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi Allah ya wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqqi shine wanda ya halitta sammai da kasai shi yasa ibn hajar Allah ya tsantsa rama a cikin fatawul bari yake cewa كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه aya. wato Imam al-Bukhari da ya kawo wannan aya tunda ai kitabut tauhid ne ko littafin da zai tabbatar maka da kaɗaitakar Allah a zatin sa shi kaɗai shi kaɗai ne Allah ba wani Allah sai shi haka a ayyukansa ba wanda yake taya shi kuma ba wanda yake yin irin nasa haka kuma duk sunayensa da sifofinsa shi kaɗai yake da irin su saboda haka in kana jin tsoro ma kada ka faɗi kaza ya kama da kaza in wani abu ma ya faɗo zuciyarka wancan daban Allah daban an gane to shi yasa faɗin Allah subhanahu wata'ala wa yawma wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqqi ma'ana qawluhu bil haqqi ay bi kalimati al ma'ana da ya tashi halittar sammai da kasai wata kalma ya faɗa ta gaske wata kalma ce kun sama da ƙasa ku kasance fakanata kawai sai suka kasance shi haka Allah yake abu dan adam ne in yana so ka yi kuɗi to sai ya yi ƙoƙari ya ga shin da wa zai haɗa ka ne ku yi kasuwanci ko me zai kawo ya baka shi kuma Allah kawai ta zai ce yi yi kuɗi sai kai kuɗi shi yasa bil haqqi ay bi kalimatil haqqi wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine ya halitta sammai da kasai da kalmar gaskiya wa yawma yaqulu kun fayakun duk sanda ka ji Allah ya ce kun fa kun to qauluhul haqq wannan magana ta sa gaske ce shi yasa zaka ga ai a hadisin farko za a zo qaulukal haqq a cikin wannan addu'ar ta hadisi Abdullahi bin Abbas Allah ya kare ta a gare shi wannan shine a tabbatarwa da Allah wannan sifa ta cewa yana da kalma Allah ya tashi halittar annabi Isa a cikin Maryamu alaiha salam ai ba uba an saba dai ba a samun tasiri da uwa da uba to amma da ya tashi kawai da ya aiko mala'ika zuwa ga Maryamu sanar da ita umarnin Allah ya yi kawai sai Allah ya ce da Isa ya kasance a cikin cikin mahaifiyarsa sai ya kasance واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر walam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki haka Allah ya ce to ko ya riga ya ce za a yi isa naka dole a yi isa ko alaihi hayyinun kuma Allah ya samar da ɗa ba tare da uba ba abu ne mai sauƙi ko alaihi hayyun Allah ya ce wani na ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna mun yi haka dai don ya zama aya da alama in kana tunanin cewa dole sai kaza ya faru sannan a samu kaza to ka manta cewa Allah ne ya hukunta wannan ka'ida zai kuma iya saba mata to gashi ya saba mata wal yakuna ayatan linnasi wa rahmatan minna tunda annabi Isa rahama ne da kansa yazo ya ce ban zo in rushe muku sakon da fasiya fahamalatu kawai sai Maryamu ta dauki ba tare da namiji ba ba tare da komai ba fahimalathu an tabazat bihi makana kaga in tabazat ta sake dawa idan tabazat min ahliha fan tabazat bihi makana yan fa aja ahal makhaf sai na kuda ta kai ta zuwa wajen wata kututtiriyar bishiyar dabino kututtiran dabino ila jiz'in nakhalat al-shahid an fahimci wannan ko wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi bukhari ya kawo wannan ayan ne dan ta zama hujja da shaidar cewa Allah yana magana idan kuma Allah ya magana kalmar kalma ce ta gaskiya قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قبيسة آه قال an قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن آه، أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك قال البخاري رحمه الله حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق لا أن إمام البخاري kuma Allah ya ji kan wanda fahimtar yaren Imam yanzu a zuwa karanta maka wani hadisin kawai gashi bukari ya kawo isnadi kuma daga ƙarshe cewa haddasana Sabit bin Muhammad to me ya kawo haddasana Sabit bin Muhammad saboda asalin isnadin da ya kawo sama inda ba a sahih bukari wani yana da rauni saboda qabisa bin Zu'aib Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne a afuwan na ce muku kabisa ta bin zu'ai ba kabisa ta bin zu'ai ba wancan malamin zuhuri ba shi ba wannan wane bukhari wannan kabisa ta bin uqba ne kabisa ta bin uqba al'amiri al-kufi sika ne amma shi shine ya yi ruwaya a wajen malamai da yawa daga cikin malamansa akwai sufiyan sauri sufiyan ibn sa'id ibn masruq as-sauri to lokacin da ya ji hadisi a wajen sauri yana yaro ƙarami to don haka bai kiyaye hadisan sauri ba to malamai da suka tattace iliminsa sai suka ga in dai zai yi ruwaya a wajen sauri to zai iya yin kuskure to don a kiyaye janabin hadisan manzo Allah sallallahu sai aka sawa hadisansa alama aka ce ku karɓi ruwayarsa amma in dai daga wajen sauri ne to gaskiya kada ku saki jiki وهناك قائدة علل علم العلل لا أسير رواية قديسة بن عقبة العامري أنا بسوي فيها ضعف كما يدعى وكر بكر بن أبي خيفة خيفة أبقي روني أسير رواية فأما بخاري يا ززج رواية سيقانو كود أبقي روني إن أما دي ونن إن يا رئيسة يا رئيسة دليلي كسبو saboda أدعى أنا توري rike ta hadisi أدعى kuma a hadisul azkar akan ɗan sauƙaƙa a wajen ƙyanƙyasar isnadi to kuma bugu da ƙari bayan ya ji a wajen ƙabisa ɗin yana da wata hanyar bayan ƙabisa wacce ce hanyar to ita ce bukari Allah ya kansa rahama ya kawo ta a ƙarshe shi ce wacce ya ji ta a wajen sabit ibn muhammad al'adi shi ma shekul bukari ne ashaibani sabit ibn muhammad ash-shaybani al-adil al abu muhammad kuma shi siƙa ne ba shi da wata matsala ko kuma saduqun ne zahir bai kai siƙa ba afuwan Saduqun ne saduqun ne shine wanda yake hadisinsa hasan idan babu wata matsala siƙa kuma shine hadisinsa sahihi ne shi ko Bukhari zai ka maka hadisi sahihi ne ba wai hadisi hasan to amma tun da shi ƙabisa fiƙa ne amma fi riwayati an sufiyan ba'af ko maƙal kaga kenan za ka iya cewa hadisinsa sa dan gurgu gurgu ne idan ya zama daga sufiyan ko to sai aka taro shi da wani hadisi ɗan gurgu gurgu sai suka haɗu suka yi ƙafa. da haka hadisin zai zama sahihun ne lighairihi a bisa duba da waɗannan isnadan guda biyu amma kuma hadisin ya zo ta waɗansu hanyoyi da ya zama sahihi ma baka da matsala da yasa wanda zai ce maka ai a cikin sahih bukhari akwai hadisan da basu inganta ba la'alla idan mai ilimi ne abin da yake nufi kenan kuma da irin wannan ba za ka iya intiqadin bukhari ba yana sani ba wai bai sani ba ne Ka'idojin inganta hadisi bisa tattaru akan iya ka'idojin zahiri da mutum ya san ba wannan ita ce ƙwarewa ta sanin ilal da Allah ya hore wa shi Bukharin da ire-irensa kuma yasa malamai suke gane. sai yasa sun halayya ba sa wani jin wata damuwa sai a fahimta al imam bukhari haddathana qadisatu shine ibnu uqbata ibnu sufyan al amiri shaybani kufi abu amir al haddathana sufyan shi wannan Kabisata shekara ta ɗari biyu da goma sha uku. Allah ya ji kansa da rahama قال حدثنا سفيان شين ابن سعيد Ibn مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الله يجعل سلامة الإمام الثقة yana cikin rijalus sita ya shekara ta ɗari sittin da ɗaya bayan hijira annabi sallama an ibn jurayj shine abdul malik ibn abdul ibn jurayj al qurashi al amawi abul walid al makki Allah ya ji rama ya rasu shekara ta ɗari da hamsin ibn jurayj Allah ya gafarta masa an sulaiman shine ibn muslim سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول كاية al الأحول yana da ɗan matsalar ido harara garke ne shi ake ce masa al'ahawal Allah ya ji kansa rahama shi kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa Allah ya ji da rahama an san shekarun mutuwarsa ba an Qawus shi kuma Qawus ibn Kaisan Abu Abdurrahman al-Yamani al-Himyari Allah ya ji kansa da rahama al-Qurashi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya rasu shekara ta ɗari da biyar ala ƙaulin Allah ya ji ɗansa da rahama an ibn Abbas wa huwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul al-Qurashi al-Hashimi turjuman al-Qur'an wa habr al-umma ya rasu shekara ta 67 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam qala kana an sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-layl shi manzala sallallahu ya kasance idan dare yayi yana yin addu'a كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الليل ya ka wannan yana daga cikin azkar ɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na kwanciya bacci wanda azkar na kwanciya bacci jumlatan guda goma sha hudu ne suna da yawa amma hasaba dukka da malamai suka bi suka tattace a hadisai goma sha hudu sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin yana karanta wannan addu'a wanda daga cikin hadisan da suka inganta akwai ita wannan addu'a addu'a ta farko shine qul huwallahu ahad da manzo Allah sallallahu yake guda uku wadda take cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ummu na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ita ce addu'a ta farko da mutum zai in yazo zai kwanta bacci a ah, addu'a ta biyu falaki da nasi qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas duka suna cikin hadisin ummu na Aisha Allah ya kare ta hadisi na uku ko kuma abu na uku shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi na hadisin karanta ayatul abin nan ayatul kursi hadisin Isa aljani da Abu Hurairah ya gani ko addu'a ta hudu ita ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ayoyin karshe na suratul baqara hadisin abu mas'ud al-badari al-ansari Allah ya tsara yadda a gare shi wanda yana cikin sayyid bukhari inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk ya karanta ah, ah, ah, ayoyin ƙarshen suratul baqara kafatahu wannan ayoyin sun isar masa komai da komai to kaga sai abu na biyar shine bismika rabbi wa ba'ati jandi wa bika arfa'uhu hadisin abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi inda shekhain sosai sai kuma na biyar ko in ce ko na shida shine Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahayaha hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai kuma hadisi na bakwai kenan zamu ce ko sai an lissafawa Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibada, hadisin Hafsa ummul na matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud da musnad al-imam ahmad sai kuma na gaba shine bismika allahumma amutu wa ahya hadisin huzaifatu ibn al-yaman Allah ya kara a gare shi inda al-bukhari wa muslim sai hadisi na gaba shine subhanallahi da ake yi guda 33 walhamdulillah guda da uku. wala ilaha illallah 33 wallahu akbar 33 hadisin sayyidina ali wanda suka zo da na Fatima wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su shawara su dinga yin wannan sai kuma hadisi na gaba shine Allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshi al-azim wa rabbus samawati sab'i wa rabbul arshi al-azim rabbana wa rabb kulli shay'in shine hadisin Suhail ibn Abi Salih an abihi Abu Salih wanda shi kuma abu salih din shi yake umartar su yake cewa babanmu abu salih ya kasance ya amuruna idza arada ahaduna an yanama an yabaja ala shiqqihi al-ayman mutum ya kwanta a bangaren dama sannan ya karanta wannan addu'a wanda shi kuma yana rawaito wannan maganar ne daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi wal hadithu rawahu muslim da sai kuma addu'a ta gaba shine Allahumma alhamdulillahi alladhi أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا ساقي له فكم ممن لا كاتي له ولا مؤوي wanda wannan shine hadisi Anas ibn Malik Allah ya kara da a gare shi inda Imam Muslim wa Sunan Abi Dawud sai kuma hadisin Allahumma alim al-ghaib wa shahada fatir as-samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malikahu hadisin ya zo a cikin hadisin Sayyidina Abubakar abu huraira ya ce abubakar ya tambayi manzo sama ya zo a cikin hadisi abu musul ashari ya ce sahabbai sun tambayi manzo sama kulluwa inda sunan abi dawud sunan ahmad wa hadisi to bayan nan kuma sai kuma wannan hadisin idan suka kai goma sha biyar kenan hadisin abdullahi dan abbas wannan wanda muke karantawa din sai kuma hadisin karanta suratul sajada hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kare da a gaishe shi inda imam tirmizi wadda sa'i fil kubra to sai kuma hadisin Allahumma aslamtu wajhi ilai Allahumma ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ilaika رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك حديث البراء wanda har ba bara daga ƙarshe ya canja ce waje rasuluka manzo Allah ce waje ka na ce maka aka ce ta, duk abin da Allah ya faɗa ka tsaya a kansa balle ka kawo lafazin wani mutum ka ce kuma ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam a na annabin ma dole sai ka tsaya a yadda annabi ya koya maka ko da kai kana ganin kalma kaza ta girma kaza bari ɗauko in canja in dai koyi kake so kai to sai ka tsaya akan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan sune azkarul masa ay azkarul azkarul nawm da ake yi kuma na san duka ana yi a yadihil mulk yana cikin hadisin hafsa din Allah ya kare da a gare ta wannan manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan zai bacci yana cewa Allahumma lakal hamd Allah duk wani kirari da yabo da godiya da jinjina shi kuma sai ya biya maka duk bukata kai sa ko wanda idan gumu tai gumu gaba ɗaya sai a jama'a addu'a sai ta alhamdulillah alhamdulillah sai kuma Allah ya saukar masa da da dabu'i a azkuru hajati an kad kafani sana'uka inna shi matakas sana'u ni yanzu to ya ubangiji na ma kawo bukata ta ne ko kuma kawai in ajiye in ci gaba da wasa ka ina yaban ka kawai dan na san dama kai kana sanya to kace Allahumma lakal hamd wannan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir wanda yufidu al-hasr duk wata wata godiya da wani yabo na gaske da washi da kodawa da jinjinawa Allah naka ne to waye isa ya samu irin sa in ba kai in ma an ba wani to ɗauko shi ka sashi a sikeli za ka samu inda yake da tawaya amma kai Allah ba inda kake da tawaya Allah zai ji daɗi in ka haɗa sai an ta rabbu samawati wal ard kai ne rabbin sama da ƙasa kai ne rabbin sammai rabbu me ma'anar rabbu ma'anar rabbu ta ƙunshi muhimman abubuwa guda uku ma'ana kai ka ɗage su ba tare da ka gani a wajen kowa ba na biyu kuma da kai sun kuma naka ne na uku kai kake kula da su za ka iya zuwa ka yi gida sai ka ba da haya sanda ka bayar da haya ownership ɗin naka ne amma possession ɗin a lokacin ba naka ba control ɗin ba naka ba karfe nawa za a rufe gida karfe nawa za a buɗe wace kofa za a bari a buɗe wace za a ce wannan ko ba naka bane na wanda yake cikin haya ne ko ka ɗauka ka bayar aro ko ka siyar ya tashi daga naka da ka yin ba shi ne matsala ba shin in kai ɗin zai ci gaba da zama naka to kaddara ya ci gaba da zama naka za ka iya kula da shi gaba ɗaya wala baka isa ba fulawon gidan sai ka nemo wanda zai dinga ba su ruwa wasu ɗakunan sai dai ka kwana a wani wani a kwanan maka a ciki ko kuma ka bar su haka <laughs> ko ba ga bane amma Allah kai naka ne da haka duk abin da yake ciki naka ne an tarakku samawati wal ard kuma daga sai Rabbu samawati wal ard hadda abin da ke cikin su yanzu su jibrilu su mika'ilu fa dinna Allah ne su aljanna su ta dinna Allah ne su dutsuna su tekuna su kogi to duka ma a jawannan har abin da yake sauka na al'amura da gudanarwa din na Allah ne table din abin da yake haɗuwa ya ba da sakan duka Allah ne yake ba da umarnin lokacin izo ya fice sai ya yadda a yi abu inda yadda ba za a yi ba duk kuma shi yake yudabbirul am shi yake juya komai ba shi da mataimaki ba shi da asistan ba shi da deputy ba shi da wasu ministoci ba shi da wasu daraktoci ba shi da wa'yansu Ya sa an baka bauta Allah ba ma yana da masu bautawa in was sama'u zilaluhum bil ghudu wal asar tafayyau zilaluhun an al yamin was shama'il sujadan lillah jikinka ma yana bauta Allah kai in ce ba za ka bauta ba shi ya tokara sama ya hana ta tafa faɗo kan ƙasa shi ya tokare ta ta tsaya cak ka san ku Allah ya yi aiki to anta rabbus samawati wal ard Allah mun yabe ka fa da kake kai ne ubangijin sammai da ƙasa lakal ham, Allah duka yabo da kirari da godiya naka ne na gaske anta qayyimus samawati wal arda wa man fihinna ko wal ardi wa man na Allah kai ka tokare sammai da kasai ka tsai da dukkan abin da yake cikin sa cikin su ina ma'anar tokare sammai da kasai mana kai ka sa ta tsaya a haka don haka to kai ne ka ba ta duk abin da take bukata don ta tsaya a haka tunda ko dabba ba za ka ɗaure ta ta ci gaba da rayuwa ba sai kuma za ka kawo mata abin da za ta rayu da shi ko ba haka ba ne za ka kawo mata ka ajiye ta a gida ka ce to ba fita sai da izini ba ka za to amma sai abin da tilas sai an nemo shi a waje sai ka kawo mata ka ajiye mata ko ba gaba ka ta tokare ta saboda ta tsaya mata amma idan ka ce ba fita kuma ka kawo abinci ba yunwa ta yi yunwa ai dole ka fita neman abinci ko almajiri ya ce iya eh, yin wa ba da da hankali kuma ya yi gaskiya ko su an ta musamman samawati Allah kai ka so kare sammai ka saman ma da dukkan abin da suke bukata ka tsaye da ƙasa cak saboda ka saman mata da duk wani abu da take bukata yanzu yau a Najeriya gwamnati ita take da alhakin samar da wutar lantarki to ta samar da turaku da aka kafa na'urorin da ruwan teku yake juyawa ake samar da wutar lantarkin daga nan kuma ta yi hukuma ta samar da wutar lantarkin kuma ta yi kamfanin da shi kuma ike dillanci ike siyar da wutar lantarkin ko ba haka bane amma ta gaza samar da tsaron da zai kare wa innan turakun da ta saka da haka har an samu 'yan ta'adda sun je sun taɓa turakun a yadda aka gaya mana kuma an samu tanzaro na wuta kaga ba ta zama ta tsayawa al'amarin wutan ɗari bisa ɗari amma shi ko Allah shi ya tsaya wa kowa ya tsaya wa komai da haka in ka rasa komai wajen wa za ka koma wajen Allah ba wani ɗan adam da shi yake maka Allah shi yake maka sai dai kawai ya aiko da shi ta hanyar ɗan adam tun da ya tsara haka rayuwa za ta gudana bai tsara cewa kawai sama za ka je ka karɓo ba ko kuma cikin gida za ka zo kawai ka tarai ya zo eh Allah ya ga dama a kowanne yake wa haka Maryamu كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ita Maryamu an mata haka amma kai sunanka Maryamu ko kuma kai ne Maryamu in Allah ya ga dama zai iya wallahi ka je gidan ka tarar da abun kuma an samu a cikin bayan Allah Utbatul Gulam Sheikhul Islam yana yawan bada labarin sa Malamatar tarjuma suka ce ya roƙi Allah abubuwa guda hudu yace Allahumma inni as'aluka dam'an jaziran Allah ina roƙonka hawaye mai yawa wa sautan hasanan da murya mai daɗi ta karatun Qur'ani warizkan min haythu la ahtasib da arziki ta inda bana zato aka ce ya kasance idan ya karatu Qur'ani bakawa wa abka sai ya yi kuka sai ya sa kuka wa kana ya'ti baitahu fa yajid rizqahu wa la yadri min haythu ata yana zuwa gida ya tar da arzikin bai san daga ina arziki ana iya yin hakan Allah ya amma da yadda Allah ya tsara arziki yana gona yana kasuwa yana wurin ayyuka da fadabu kuma yawanci masu kuɗi Allah ya bar musu damar in suka ga dama su ɗauke ka gwamnati in ka dama su ɗauke ka aiki haka Allah ya tsara abin ya gudana amma fa mai bayarwa shi ne wa Allah manzala ce inna ma ana qasibun wa illa. ni kawai raba nake Allah ne yake bayarwa Allah ya baka sai ka zo in baka to an taqayyumus samawati wal ardi wa man fihinna da duk wani mutum da ka san yana cikin sammai da ƙasai man dinnan lidalata alal aqil duk wani mai rai mai hankali to kuma ai mai rai da hankali ba zai rayu ba sai da dabbobin da zai yanka ya ci da wanda za su ɗaukar masa kaya da wanda za su yi masa noma da wanda zai kiwata ya dinga kallon su da waɗanda za su dinga biyo shi yana ƙoƙarin kaucewa da waɗanda zai dinga bi su suna ƙoƙarin kaucewa kuma haka ba to kaga fi hinna ma hinna ma ya ce lakal hamd ya salam Allah ina ƙara jinjina ina yabo ina godiya duka jinjinar da aka yi ta gaske diyaban da aka yi na gaske duk koɗawa da washi da aka yi na gaske naka ne ne ina ma'anar jinjina ne ne ma'anar jinjina da Allah jama'a ga ya jinjina eh girmamawa kowace girmamawa ce jinjina jinjina ita ce sallamawa sallama ita ce jinjina ya ke sallamawa su na? a miƙa al'amari ne an yi jinjina ku anya ‘yan kurkuku duk sun miƙa su zuwa ga prison wada, amma suna masa jinjina ne dole ce ta sa talaka ya kamata mu samu tarihin jinjina don mu gane wai ko muna jinjina ubangiji to me sallamawa ya ake sallamawa a aikace shine da miƙa al'amarin ai yi faɗe shi da larabci jinjina na'am yawa jinjina wani nau'i ne na yabawa akan ƙoƙarin ne shi wannan kalmar ta fi kama zuciyata wani nau'i ne na yabawa sai dai kuma galibi kowace al'umma da yare suna da hanyoyin da suke yi kamar mu a nan yankin hausa akan dunkula hannu a ɗaga shi a girgiza shi wanda galibi ana yi wa sarakuna haka ne kamar a wajen 'yan sanda da kuma 'yan doka da sauran masu ɗamara da kayan sarki mutum zai kame ya ɗauki hannunsa ni na dama ne ake sarawa ko hannun hagu na dama ne ko ka ce ki salus ake sa ne ko menene to in an yi haka in ka sauke shi alama ce ka jinjina wa wanda kake wa shi ko ba haka bane a kamar misali ƙauraye da masu dawa su kuma kamar mu a nan yankin Hausa sai mutum ya ɗauki hannunsa na hagu ya gicci na dama a na hagu ake gicciyawa sai a ɗauko na dama a saka shi a kamar a yi gicci ko ba haka bane ko so ake sai na ba haka ake yi ba ala buɗa ko dawa dai haka ake yi ko yawwa to wasu kuma za ka ga ƙanewa suke su sun fi da kansu ƙasa ko ba haka ba to irin wannan ai jinjina ce to akwai mutanen da ake jinjina ba wai don sun cancanci a jinjina ko ba haka ba ne yanzu akwai ƙaddara ana kiɗan ganye ya samu wani mai dawa idan kiɗan yan tauri ne ko wani ƙaura sai zo fara kirari to sai a duba a ga cewa waɗanda ake jira su kirarin a musu kiɗa suna da yawa don ana so ya dina ko kirarin nasa ba daɗi ko ana tsoron da rigima za a zo a ta masa jinjina don ya bari ya tantance jinjinar bai tantance ta ba ko ba haka ba ne ɗan sanda zai ga ogansa ogansa ma zai zage shi ce authorita oh, ya jinjina masa ya tantance jinjina zuciyarsa ta jinjina ba kawai gabarsa ce ta jinjina amma shi Allah duk jinjinar da kai masa ya cancanta kuma in baka jinjina masa ba ka san waye shi in ba Allah ba wa yake halitta da ruwa kuma ya kashe da ruwa ya raya da ruwa kuma ya kashe da ruwa da me Allah ya kashe Fir'auna eh da ruwa sannan kuma akwai ɗan adam ɗin da zai rayu ba zuwa? ya halicci rayuwa da mutuwa a cikin abu ɗaya ka duba sauro iya sauro kawai ka kalla a shi ka ɗaya isa ka jinjina wa ubangiji ka san adadin population na saurayen da ake su idan sauraye guda ɗari suka taru a waje ɗaya za ka iya sa 'yan yatsu ka tara su ga baki ɗayansu to su kuma saurayen akwai halittu da suna da ransu fa da rayuwarsu irin tasu da sauro ɗaya zai iya zuwa ya kwaso guda miliyan ɗaya shi kaɗai kuma wannan halittun kamar ka ɗau plasmodium wanda yake sabbaba cutar cizon zazzabin cizon sauro wannan plasmodium ɗin ba iri ɗaya ba ne shi sauran ya san wanne ne falciparon, wanne ne zifak wanne ne malaria wanne ne oval ko ovale kuma in ya kwaso su Allah ya shiryar da shi irin kwakwalwa tasa wai shi a kansa akwai kwakwalwa irin tasa ta sauro wacce ita ce direction ɗinsa in ya zo ya san a ina zai je ya aje wannan plasmodium ɗin su kuma plasmodium ɗin sun shiga jiki su kuma sun san yadda za su yi ta rikici da ƙwayoyin jini sun san inda za su tafi red cell sun san inda za su tafi wild cell a cikin jinin naka Allah ya maka 'yan sanda da 'yan doka da tsari cikakken good administration waye sai ya kan Allah ba kaga ko anan ka jinjina wa Allah ai Allah ya yi in maka iya zuba zance in ka ji yadda Allah ya ke to zance shi zancen Allah zai iya isa kama a jimla ɗaya kai ko buhu jumla wata rana ta Ahmad Zumba Allah ya gafarta masa yana karatu sai kwaso a a wannan walmursalati urfa sai da ya zo faɗin Allah faƙadarna fa ni'imal qadiruna yace a gaishe ku su Allah kai daga ji ka san abin ne ya shiga ranka ka ji ko faƙadarna sannan sai Allah ya yabi kansa ce fa ni'imal qadir wane mutum ba Allah to ka ko girgiza kanka kai kai ka san Allah ya yi zance a to da haka shi yasa sai kake cewa lakal hamdu duk wata jinjina ta isa da iyawa haka ce wanda duk ba kai ba to akwai tasgaro a cikin jinjina sai dai fa in kai ka yadda kamar yadda ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk jinjina da kai manzon Allah sama daidai ce ya yadda da Qur'ani a matsayin littafin sa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi masaniya taqsha'irru minhu julud to shi ma ka jinjina masa tunda Allah ne ya yadda to amma in ba wa'annan ba yanzu mutum su'uluk su'ulukun wanda la yamliku li nafsihi naf'an wala darran din nagartarsa da tsoron Allahnsa ai la yu'minu fitna mafiya kusanci da kamala su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko su zaka koya jinjinarka Allah ya bautar da mu da iya abin da muka sani ba mu taɓa ganin wani laifin sai da abubakar zai wahala ka iya ganin laifin umar usman ali kai idan ka ɗauko laifin su sai ka ga da a ce mu za mu yi irin wannan abun ma a matsayin ibada da da da wanda ne shi din ma zai iya ma a sashi a gaba ma wa mutane addu'ar Allah ya saukar da ruwa kuma Allah ya saukar kamar ko su mutane ne zai iya yiwuwa akwai wani abin da baka san duk da dai mu dai ya san mu mun sani ba amma tun aka ce dan adam ne to me yiwuwa ne dan adam ya zama yana da wani abu sai na Umar kafin ya rasu kuka yi ta yi yana ta ina ma dai Allah ya karbi duk ayyukan da yayi kai ya bashi ladan komai amma ya yafe masa sa shi kadai ya san kusakuran mu mun san su saboda dan adam ne haka za mu jinjina wa Umar a iya abin da muka sani to kuma in ka tsallake lokacin sahabbai duk girman mutum kowa shi ko shine Imam bukari ba ka rasa shi da wani abu na gazawar dan adam to ka jinjina musu a iya abin da ka sani shi yasa ko yabo zaka ce ka ce a cikin abin da ya bayyana amma abin da mun sani ba kuma mun bar wa Allah wa nahsibuhu kazalika wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala Allah ahada an fahimta jama'a anta sai ke cewa لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض Allah dukkan yabo da kirari da jinjina da godiya da washi da kodawa zai bambanci tsakanin wasawa da kodawa me washi shine abin da ake wa abin yanka ko wuka ko me ko almakashi ko adda ko takobi su a tuka ake wasawa ko kurada ko gatari ko me kuma eh yawo duk abin da yake da kaifi a wasa shi shine a kara wajen kaifin nasa a jikin dutse na washi ko injin washi a yanzu domin a tisa shi saboda kaifin ya fito wannan shine kaifi ko shine washi ko to me kuma kodawa a'a gaskiya abubuwa biyu eh eh yanzu na yanzu shi ne washi yawa ita kuɗa a asalin kuɗa akwai dutsen da ake yin kuɗa da shi in an yi washin wani lokacin yakan yi kurji-kurji to sai a zo a bi washin a dinga bi ana goga dutsen kuɗa. don haka sai zama ya daidaita kamar yana alainin din yana straightening din straightening din washin an gane da haka kamar gini ne aka yi yaɗe bayan an yaɗe sai kuma sai kuma a zo yaɓan ba shi ne plasta ba? Da Hausa ne sunan plasta. Shi ne yaɓan ai. Mu yaɗe a zo a yaɓa siminti a bi shi, shi ne plasta da turanci. <laughs> Ina so mu dinga yin Hausa ne. Yawanci sai kuma zo a shafa tanti. Kaza ba asali ba wuce ba shi da tanti daga baya ya samu tanti. Shi yasa ba shi da suna da Hausa. Asali abin da yake sawa makuba yake sawa da wasu abubuwa amma ita ko ba kuba kala ce tana cikin kaloli da shi sa ba kowane tanti ne zaka ce masa makuba ba don an yi yaƙe sai kuma a zo a sa maku ba ko kuma ce tanti din da turanci to saboda haka kaman ƙarin kwalliya ne da abin da aka wasa to shi washi da kuɗa a magana a zance shine washi shine ka faɗi fa kowace irin magana wacce za ta iya fito da kima da girma na wanda kake wasawa huda kuma shine ka daidaita abin yadda hankali zai iya ɗauka an gane shine an wasa shi an koɗa shi to shi ubangiji wata wata'ala duka abin da ya dace da girmansa da ɗaukakarsa da buwayarsa ba wani abu da zai kuce misali a cikin al'amarin. iya abin da ka sani ya shi za ka faɗa wanda ya fi ka saninsa kuma zai faɗi sama da abin da ka faɗa to sai yake cewa anta nuru samawati wal ard Allah kai ne hasken sammai da ƙasai domin hasken sammai da ƙasan naka ne kai ka haskaka sammai da ƙasai kalmar haske a danganta ta da ubangiji subhanahu wataala tana da ma'anonin da yawa da lokaci ba zai bari ba kuma gaskiya wannan din ma na dan wuce misali mahallin shahidin yana nan inda za mu zo amma batun an ta nuru sabatu a Allah da mu samu lokaci ne mai hudu ba akan Allahu nuru samawati wal ardh mu kawo ka'idoji na ahlus sunna wajen fahimtar wannan mas'alar insha Allah tabaraka wa ta'ala a rike mun wannan tafi kai ne hasken sammai da ƙasa kai ka haskaka sammai da ƙasa da ko hadisin Abu Zar aka ce da manzo Allah sa hal ra'aita rabbaka kaga ubangijinka sai ce nurun anna arahu qauluka alhaq Allah duk abin da yake faruwa kai kake cewa ya faru to maganar ka ta ya faru gaskiya ce wannan shine mahallin shahid da yasa bukhari ya kawo wannan addu'a karkashin wannan babu qauluka alhaq domin yayi raddi ga jahaniya da suke kore kauli ga ubangiji subhanahu wata'ala suke ga ai in Allah ya ce to mutane ma suna cewa an danganta Allah da mutane da haka sai su tawilin qaulukal haq sai su canza ma'anarsa qaulukal haq kaga nan da aka ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard ay bil qawlil haqq ko bi kalimatil haqq to gashi manzo Allah kuma ya fassara ta hadisi qaulukal haqq tunda kai ka halitta sammai da kasai din maganar ka ta halittar gaskiya ce wa wa'aduka haqqun alƙawarin da kai cewa akwai ranar da zaka nade sammai da kasai din nan fa gaskiya ne fa wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati maqwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma shi haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa innal ladhina sabaqat lahum min الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب وانا آية القواري kama ana awwala khalqin nu'idu wannan ma alƙawari ne yadda muka fara halitta ba tare an sa mana ba an kwata ko an gwada mana ko an koya mana muka ga dama muka yi to mun ga dama za mu sake dawo da halitta duk wanda ya mutu sai Allah ya sake har hada kasusuwansa da annabi ya cewa man yuhyi al wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha awwala marra huwa bi kulli khalqin ina ruwan Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wa'aduka alhaq da kace wanda diye maka biyayya ya bi manzanka ya bauta maka ya bi manzanka zai shiga aljanna gaskiya ne fa mu mun yarda da manzanka ya bamu labari yace akwai azabar kabari mun yarda da yace akwai ni'ima a cikin kabari mun yarda da yace mana akwai alkausara mun yarda duk abin da manzon Allah ya gaya mana ko mafarki ya tashi ya ce gashi inda isnadi ya inganta zuwa gare shi mumin ya mu ba ma shakka wa uka haqqun sannan fa Allah da gaske ne fa gaskiya ne za a haɗu da kai haka ba wani mutum sai ya tsaya tsakaninsa da ubangiji sun tattauna ba wani wanda zai zama kafinta kan ka mun to mutanen duniyan tiriliyan nawa ne su zama tiriliyan nawa kuma gangaliyan za su zama irin na ya rufa'i ko ma nawa za su zama kwantaraliyon ta zama amma dai kowa sai ya tattauna da ubangiji wal jannatu haqqun aljanna ma gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma da gaskiya akwai ta wa sa'atu haqqun qiyama ma gaskiya ce ka faɗa ka ce Allahumma laka aslamtu Allah kai kaɗai fa na sallamawa ko gwamnati da kake gani muna mata biyayya ne saboda ba ta fantare wa Allah ba amma ta fanɗare wa Allah ba za mu mata ko iyayenmu da ƴaƴanmu da iyayen gidanmu abin da isa saboda ba su saki Allah ba amma fa suka saki Allah shikenan fa amma Allah kai kan mun tattaro gaba ɗaya mun kawo kanmu zuwa gare za mu bi ka a abin da muke so da wanda ma ba ma so da wanda ma gane da wanda mu gane ba kawai in dai kai ne shikenan wa bika amantu kuma kai kadai na gaskata saboda kai ne baka ba ƙarya a cikin al'amari al huna bi ma'anar tasdiq shine gaskatawa na yadda na gaskata da zuciyata kuma yadda na faɗa ɗin yana tarjama abin da ke cikin zuciya ya sa na kawo kai na aikata ma nake yi wa alaika tawakkaltu kuma Allah da kai na dogara da abin da nake yi dan na san kana nan ka shirya min ka ko neman kuɗi da neman lafiya muna nema ne saboda kai ka sunanta mana haka za a yi rayuwa amma mun san ba likita ne ke ba da lafiyar ba shi dai zai baka magani da sai ilimin da Allah ya ba shi amma ba da sauƙin kai kake bayar kasuwar ba ita take ba da kuɗi ba ita ce sababin da ka yadda a je a nema ta nan amma kuma kai kake ba da kuɗi shi yasa sai ka ga wani ya shekara hamsin a kasuwar amma bai tara komai ba wani kuma a shekara ta ɗaya ko ta biyu bai yi kuma ƙoƙarin da mai hamsin ɗin ya ba amma Allah ya tara ga kenan zaka nema wajen wa ka nema wajen mai bayarwa shi yasa wanda suka gane Allah sun huta wani zai ce wallahi sai na ga gatanka sai na ɗaure ka wallahi in ka ga ya ɗaure kan dama Allah ya kaddara zaka shiga ɗaure ne amma bai isa ba yayi kaɗan mutum haka wa alaika tawakkal wa ilaika anabtu sannan Allah gare ka na tattaro na dawo gare ka na tattaro al'ina shi ne al'amuranka ka dawo da Allah shi kawai to Allah na iya na wannan shi ne iya abin da zan kamun abin da shi ne daidai abin da kake so ka yarda wa bika duk ta da jijiyoyin da nake Allah saboda kai in ta kun fabbaka in ta da'awa in ta haƙiƙancewa duk dai da tabbatar da cewa ba a fita daga tsarin ka in ka ga an hauro ta da to an taba ka ne a wuri amma ka tabbatar kuma in ka faɗa haka ka ka a aikata fa kar ya zanto kai akan kuɗi za a ji kanka da kowa amma akan addini kowa ya je ya nasa a wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu kuma ya Allah duk in ta rikice zuwa gare ka nake dawowa in ga me kake so ta hanyar littafinka da sunnar ya fi ɗariƙa kaza wannan ya fi hanya kaza wannan to ina ta manzan Allah sau alaihi wacce yace ita ce ta Allah ni ita nake nema ita zan yi. amma ta wane da wane da wane Allah ya saka musu da alheri in mutanen kirki ne Allah ya musu albarka ba zan zaki kowa ba amma ni ku nuna min ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin babu ita ne a faita mana ga ta nan firgita jiwa suna sai in biyo ta tunda duk in ka ce min wane da wane to kafin a haife shi kuma ya ake yi an ka ce min a ai shi mutumin arziki ne ya gwada wa mutanen to shi kenan in dai maganar gwadawa ce in ya gwada wani ma ya gwada wani ma gwada to shi kenan abin da in duba in ga wane ne gwada wasu kusa da irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iya gwada wasu ba za ta yi qualifying din ya zama shi kenan kuma ya zama shi kenan suna na ya zama nasa faghfir li ma duk wannan fadin cin wai ga abin da kake rubuta ka ga ga Allah nan farin sai kace Allah ya farka mini laifukan da nayi tun tun talatali ko akwai laifin da kai ka ji daɗin sa manta ma baka tuba ba wa ma akhartu ya ubangiji akwai laifin da sai daga baya ma na yi shi idan na farko ba ni da wayo ba ni da ilimin abun akwai kuma wanda da wayan ba da ilimin abun da damar wa asrartu akwai laifin da sai da na ɓuya na yi to a yafe mishi wa a'lantu akwai laifin da ma a gaban jama'a ma na yi anta ilahi kai kaɗai ne abin bauta ta ina da ubangida a rayuwa ina da iyaye ina da aminai da abokanai ina da ƴaƴa ina da makwabta amma ba ni da Allah sai guda ɗaya kai ne kuma Allah yana son irin wannan kirarin la ilaha li ghayru ba ni da wani abun bauta wanda shi kadai zan wa ba to kullum sai yayi haka da daddare to ya kai mai bin annabi sama kana yin haka to idan ba ka yi ka tashi ka tashi sosai ka yi yin wannan zai taimaka baka to jama'a wallahi na so mu zura da gudu mai hadisai da yawa kun ga hadisai ɗari da saba'in da takwas ne suka rage mana <laughs> kuma babi nawa ne ya rage mana na ce gaba ɗaya babuka hamsin da takwas ne ko to yanzu mun yi babi na takwas saura hamsin Allah ya sa muna da ran da za mu ga ƙarshen wannan karatu kuma Allah ya fahimtar da mu addini ya ba mu ikon bin addinin Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa